والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan kamar yadda muka tattauna da yan uwa malam shamsu akan za a buɗe darasi a wani masallacin mai albarka wanda kamar yadda ya faɗa an yi ɓangarori da yawa manya-manyan ɓangarori na aƙida an taɓa ana taɓa ɓangaren fikihu sai mai ya fi dacewa a a da aka caza aka bincika aga daga cikin mafiya alkhairin littafin da ake yi don akhlaq wato halayya ɗabi'a tsakaninka da Allah tsakaninka da ƴan uwanka a rabin halitta littafi daga cikin manya-manyan littafai shine littafin mabnani kuma da ya fara fara al-imam al-bukhari aka samu wani littafi da ake nasa al-adab al-mufrad al-adab al-mufrad malamai sun yi magana me yake nufi da al-adab al-mufrad an san dai al-adab shine bawo shi cewa ladabi ko san ba washe da wani sheke maganarsa al'awwal sai ce lawwal ko haka ne al'akhira sai ce al'akhira sai ce lahira to al'adab shi ne ke cewa ladabi al'adabi a galar ibi masu sananne ne ba bukatar fasara a wasu ko akwai bukatar to me al-mufrad al-mufrad min afrada yufridu al-mufrad ismul maf'ul min afrada an gane wato wanda aka kadaita littafin adabi littafin da yake koyar da ladabi da aka ware su shi shi kadai daga na aka waro su suka ce a cikin littafin al bukhari imam bukhari yana da littafin da kansa al al muslim sahih min ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sirrihi wa ayami shine muka san shi da al bukhari akwai littafin da yawa akwai littafin da yawa kira shi kitabul adab a wancan cikin littafin al bukhari to saboda muhimmancin mawdu'in sai kuma ya ja da baya ya ware masa littafi su fitum da guda wannan littafin sai kira shi da mai al'adabul mufrad wato wanda aka tato aka ware shi shi kadai an gane ma'ana adabul mufrad na al-imam al-bukhari kamar yadda yake a ɗabi'a in za a fara littafi yana faro shi ne daga rango gashi shi lil imam al-hafiz al-hujja abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah wanda yake an haife shi shekara ta 1900 afwan shekara ta 194 kuma ya rasu hijirar manzara ta 256 dudu ya yi shekara 62 a duniya ga maktaba da ta buga shi sai mu budo ciki shafin farko ba komai shafi na biyu dai abin da yake jikin bango shi aka maimaita shafi na uku bismillahir rahmanir rahim an qaddima yace muqaddima sai yace nasabuhu wannan kuskure ne me ya kuskuren ba imam bukhari ne ba su masu maktaba maktabatul akmal ko alhadi muhammadi su suka yi kamata ya yi bayan sun yi bismillah su muqaddima su ce me za su me suke so su yi kawai daga farawa suka ce na sabu na sabu shiwa ka kamata su ce misali wani gajeren tarihin almamul bukhari ko su dan yi wata shimfiɗa za mu yi shimfiɗa bayan gode wa Allah da ya boga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da salati da komai to za mu yi shimfiɗa mu bada ɗan takaitaccen tarihi akan Imam Bukhari kawai daga fara daga al-muqaddima me muqaddima gabatarwa suka ce nasabu wai sabasa to mu je sabu huwa shine Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba ibn al-Ahnaf al-Ju'fi maulahu Abu Abdullah ibn abil hassan al-bukhari al-hafiz sahibu sahih shine muhammad ibn isma'il kansa kenan isma'il ibn ibrahim shi ma babban malami ne mai takawa tsoron allah mahaifin imam al-bukhari mahaifiyarsa na ummul hassan babban malama ce mai takawa tsoron allah mai ibada sosai shi isa imam al-bukhari ka gan shi yadda yake daga cikin baiwar da allah ya masa allah ya masa zaben mahaifa nagari nagartattu kamar da mu ji a gaba ibrahim ibn al-mughira shi al-mughira ne ya fara musulunta a cikin iyayen imam al-bukhari daga al-mughira abin da ya yi kan imam al-bukhari har yi sama dukkanin su musulmai ne amma bar ba ba musulmi ba ne ba ma guje ne <clears throat> shi bardiz ba menene shi ba ma guje ne ba musulmi ne to daga kan ɗansa mughira daga nan musuluncinsu ya fara amma ka ji Allah subhanahu wataala ya wa jikan bar da ziba ta goma shida alkhairin da ɗaiɗai ne za ka same shi a gurin wata ƙabila ko wata jama'a ko kuma wani family a cikin addinin musulunci shi bar da ziba a ana nufin mai manomi azzarra ne ma'anar bar da ziba aljurfi su jufiyun su ne waɗanda suka musuluntar da almughira dan gidan bardis ba kakan al-imam bukhari to shi bukhari ba ju'fi bane amma ana ce masa ju'fi ta bangaren mai wala'i mai wala'i wato yana goyon bayan su tun da su ne iyayen gidansa gurin addinin musulunci a gurin wa'annan ju'fiyun suka karba addinin musulunci kamar yadda ake da wala'i na me na bawa an ka yanta shi kai ne uban gidansa to haka idan ka shigo da mutum musulunci yana da wala'i da kai yana kauna ka kuna kasawa da shi kuma yana ganin kima karkuma to shi isa kiran bukhari al ah, na'am abu abdullah al-kunyarsa kenan shi imam al-bukhari ibn abi al-hasan al-bukhari al-bukhari nisba ce zuwa garin bukhara yace al-hafiz mahaddaci na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi sahibu sahih ma'abocin sahih al-bukhari wasu ma suna jin an ce bukhari ana nufin littafi ko ana nufin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an an ce bukhari ana nufin muhammad ibn abil eh, na'am ibn shi asali mutum ne saboda yadda ya jajirce ne ilmin hadisi kuma Allah ya masa ta goma shi shine ya zama zaka ji sunan hadisai ma ce ai bukhari kawai ana wani kundi na addinin musulunci wanda bayan littafin Allah subhanahu wataala babu littafin da ya fi inganci a musulunci shi ne littafin sahihul bukhari mauliduhu haihuwarsa mana ce wulidal imam bukhari yawm al-jum'ati 13 min shawwal sanata 194 hijriya an haifi imam bukhari ranar juma'a 13 ga watan shawwal watan sallah karama hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 194 yace talabuhu lil ilm neman ilimin sa da yi رحم الإمام البخاري في طلب الحديث إلى سائر الأمصار وجالس العلماء ورحل في طلب الحديث وكان قوي الحفظ إمام البخاري ياي تفيه تفيه na neman ilimin hadisi zuwa birane daban-daban shine al-amsar al-amsar jam'u misr wa jalasa kuma ya zauna da malamai zama da maɗauki kan wanje bawo shi kawo faranka in kana so kaga ka zama kwafi na wasu jama'a to karin ga zama da su man jalasa jalasa wa man rafaqa wafaqa duk wanda yake zama da mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa kwatankwacin abokin zama na gari da abokin zama na banza shine kamar mai kamar hamilu miskin wa nafiqi kir kamar mai dauke da turare ne da kuma makeri mai hura ziga zigi shi hamilu miskin in dai ka zama da mai dauke da turare imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajra minhu rihan tayyiban ko dai ya baka kyauta a game tunani akwai yawan kyauta ko yanzu yanzu nan sai ya sama ko kuma ka siya ko akalla durrowarsa sai ka ji kan shigo to kaga shine zama da mutumin kirki kenan mutanen kirki Maza a ce zama ko da mutanen banza shine kamar zama da makeri ko dai garin hura wannan da tarratsi na kira ya kona maka riga ko kuma akalla dai abu ka kada kura kuma ka sha doye to shi yasa as-sahib sahib in ji laraba as-sahib bis-sad sahib bis-sin me a as-sahib aboki sahibi in ji to sahib bincika kai yake yana fusgarka eh an mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kulli qarinin bil muqarin yaqtadi eh kaka tambayi mutum ka tambayi abokansa to yanda kaga abokansa haka yake show me your friend ko i will tell you who you are nuna min abokinka sai in faɗa ma waye ka duk a kowane yare abokin barawo barawo ne a kowane yare haka haka kar magana yake eh yanda ka ga abokan mutum to haka yake ko ka sani ko baka sani ai ko da yaushe yana tare da barayi to akwai lalle katan question mark a kansa to shi Imam Bukhari tun yana yaro ya zauna da malamai kuma ya yi tafiye-tafiye gurin neman ilimin hadisi kuma Allah ya yi masa tagomashi da kwakwalwa da hadda wacce ba ta da misali shi ke ce maka wa kana alaya hibzi Allah ya masa karfin hadda mu ga misali wa bada al-bukhari fi talab al-hadith wa hibzihi wa huwa bin 10 sinin ya fara neman ilmin hadisi da haddace shi yana dan shekara goma kacal a duniya bayan ya fito daga makarantar allo ya fara neman ilmin hadisi kuma daga wannan shekara goma aka fara ganin ikon Allah kan imamul bukhari yana dan shekara nawa goma akwai wani babban malamin hadisi a bukhara a lokacin ana ce masa addakhili ana ce masa wane ne addakhili to wata ran kawai yana karatu shi imam bukhari yana yarantar da tasa daga fara ilimin hadisinsa duk abin da ya shiga sa da wasa to da ya fara ilimin hadisi ba da wasa yake yi ba idan ka ce haddathana fulan an fulan an fulan to duk wanda ka faɗa a cikin silsila ta hadisi duk wani rawi yana rayuwa ne da shi kamar yadda kake rayuwa da abokinka haka yake bincike san rawi mai rawaita hadisi in and out ya san malaman ya san ɗalibansa ya san sana'arsa ya san ƙarfin hadda ya san adalarsa wato adalcin ya san sa ko rashin sa haka yake haka yake yi wa rawiyai to shi sa ko yaya kake jin hadisi in kai kusur yanzu yanzu na imam bukhari sai ya gyara ma to shi wannan addakhili yana rawaito hadisi wata sai ka cewa rawasu fiyan an abi zubair an ibrahim yana nufi an kawai a dakhili yana cikin majalisa ta malamai din manyan malaman hadisi kai kuma imamu bukhari kana dan shekara 11 karamin yaro a zaman kamar yadda muke tare da yara sai ka ce haddathana sufyan an abi zubair an ibrahim sai imamu bukhari ya ce a wannan kuskure fa inna abu zubair lam yarwa an ibrahim abu zubair bai rawaita komai ba a gurin ibrahim sai ka hantar shi kashe kada Allah mana shi sai ce a ka je ne ka duba an kana da asalin ka je kuma duba ka gaya wani ka san wani lokacin kana rubutu in ka kalla ka rubuta ka kalla ka rubuta to wani kallon kai tunda karantowa kai za ka iya ƙara wani ko ka rage ko sai ka rubuta yadda ka fahimta alhalin ya ɗan saba kaɗan da can imam bukari ce abu zubair bai yi riwaya a gurin ibrahim ba ka je ka kuma dubo asalin naka to rashin girman ka irin na malamai sai ku tashi ya shiga gida can sai ya fito ya ce yaro ya abin yake ne ya ce huwa an azubair an ibrahim laisa abin zubair kaga ba daga baban zubair ba a daga zubair ne karan kansa an ibrahim sai ce haka ne ce kuma ko kowanne abin rubutu ya karba a gaban mutane ya gyara lokacin da imam bukari wani gyaran yan shekara shekara goma sha ɗaya a duniya to irin wannan da yawa a cikin rayuwar uh, al'imamun bukhari akwai wani lokaci shi ma da ta faru makamanci haka kasu imamun bukhari sun je irin wannan zaman da ake na hadisi to malama hadisi a wancan lokacin rubutu ake tunda baka da wata rakwada da za ta rubuta mata aje ma dole kai za ka rubuta da kanka ko kuma ka biya a rubuta ba ko kuma wanda in baka da sauran rubutu wanda suka rubuta sai ka je ka goji arziki su baka aro sai ka biya wa rak ya rubuta ya baka da babu wasu maktabobi da suke bugawa balantana ka je ka siyo wanda aka riga ka buga ready made ka zo da shi dole sai dai ko ka biya a rubuta ma ko kuma ka rubuta da kanka sai suka ga a kwana biyu suna tafiya da bukhari su je su dawo su je su dawo sai suke masa dariya kai wannan yaron in ban da rashin basira kai a ta zuwa da kai ana dawowa kowa yana rubutawa amma kai ba za ka rubuta ba me zai ana kai maka ka dan rubutawa sai ya masa shuru kawai sai ya kullum haka kullum haka sai suka hakura masa rana. sai ta shi kenan ku fito da abin da ku rubuta gaba da da suka rubuta sun rubuta hadisi wurin kimanin dubu goma sha biyar suka rubuta sai da suka fito da shi sai ya fara fara masu haddasa na fulani an fulani an fulani an dubu goma sha biyar sai suka koma suna gyara nasu sauran ana ma shimta kaga yanzu ana shifta watakila hankalin ka yi wani guri ko ko kuma malamin ya faɗa baka ji ba wani ya bukata ya ji so ɗaya ya gama wani kuma sai ya ji so biyu so uku ko ba haka bane to shi imamu bukhari na koda ce kawai a zaune yake yana kallon kowa wannan yana rubuta yana kallon su wani yana yana kallon su sai sai ganin kamar yana ɓata lokaci da suka je inda ke joro hadisin kawai sai suka koma gyara shikenan an samu wanda bakanikin abin in aka gama sai a zo a muraja a tare da shi irin wannan da yawa a cikin rayuwar Muhammadu bukhari da yawa insha Allah lokaci ya bamu dama za mu ba za mu ba da misalai kala kala akwai wani lokaci shi ma ɗaya daga cikin malaman su a imam bukhari za a kiransa da alfaryabi to shi ma wani lokaci in ya ga dama ka san malamin ya tumbasa ba malami ba duk wanda ya kware akan wata harka in ya gamu da kwararre zai iya bayar da sauran ko wanda ba su kware ba sai su gane cewa su yan koyo ne akan harka to kawai wata alfaryami sai yake so ya bayar da ɗalibai sai ce an abi urwa an abi khattab an abi hamza kawai ruwa ya zai ya ce haddathana sufyan an abi urwa an abi khattab an abi hamza to duk majalisin da yake ciki da manya-manyan malaman hadisi sai kowa ya kasa gane mai ake nufi was a nasa akwai an yi bai kuna a nan masallacin بيقونية منظومة بيكونية وانا التافي نيك كرامي لو شيء تفهم مسألة الحديث ما في ما في كان كان تاكي عنده لو ياما في كسر شبه وصلنا شيء أجي بارا مي بيقونية شو والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان فالأول الإسقاء للشيخ وعن فالأول الإسقاء للشيخ وأن بالهمزة ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصيب أوصافه بما به لا ينعرف أكون أبدأك كرا تشين إلا الحديث إن كان ilimin tace تاتي حديث من wanda الله sanin داك da صحيح ضعيف sauransu شنا na سميس طلح الحديث كو misdalahil الحديث to an kana wannan akwai wata illa da hadisi yake samu a cikin wannan hadisin akwai tadlisi a cikin mudallas ne me mudallas shi bai koyi ya ce maka wa ma'ata mudallasan nau'ani abin da ya zo mudallasi kala biyu ne mai shi ne abu yana da aibu amma sai ka ɓoye aibun ka nuna daidai ki to a gurguje me rike so nuna mana daga cikin aibun hadisi wani lokacin dole ne a samu hadisi in ka ce misali ka rawaito hadisi daga manzan Allah tunda kai ba ga manzan Allah ba to kaga dole zaka samu wanda ya ga manzan Allah tsakanin ka kai da shi to idan baka ga wanda ya ga manzan Allah ba kana bukatar gari ko da ka aje kan manzan Allah babu tsallake da an tsallake ɗaya an samu matsala to kuma za a iya samun wani ka gan shi amma baka yi ruwaya a gurinsa ba wato ba na suna faɗa kan magana ta jamu da yawa kuma na ga mafi yawancin mu da yan uwa ne kolawa da manyan malamai da yawa amma kuma akwai waɗanda yanzu suka fara irin nasu malam bafa ko ka aja da yawa abin abin nan to tadlisi kana so ka faɗa wani ka rawaito a gare shi to wani nan ɗaya zai iya zama yana da matsala ba za a karɓa hadisin sa ba to sai ka kawo shi da wani yanayi da ba za a iya gane shi ba ko kuma kwata wata ka tsallake shi ka nuna kaji a gurin na sama da shi amma ba kai tsaye ba ka kawo kalmar da take ɗaukar guda biyu ka ce tabbas wani ya ce amma wa ya faɗa wato ka ce an na fulanin ƙala matsalin hakika wani ya ce ko kuma ka ce an fulan daga wani kaga daga wani baka ce kai tsaye ka kai rawaita a gare shi ba ka ce ya ce baka ce kai ya da ka ce haddathana da sai a ce ƙarya kake shi ke nasa ya kansa ɗinka an andina karɓar hadisinka saboda kai ƙarya kai tsaye amma wani ka ce tabbas wani ya ce ta tadrisi kenan ko kuma misali sunansa Umar amma kan ce masa Faruk amma ba wanda ya san shi da Faruk kai kuma ka tashi ruwa suka ce na Faruk shi mai ji da ta wani Faruk ne da ba zai kawo wannan Umar din da kake faɗa ba to wannan shi ma nau'i ne na tadris to malaman ruwaya da yawa sukan yi wannan wasu wasu lokutan irin suka tara da sauran to abin da shi faryabi a nan cikin hakan an abi urwa abu ne ka san shi an abi urwa an abi al-khattab an abi hamza duk majalisin gaba ɗaya kowa sai ka su gano so ake nufi wannan kuma wani sanadi ne tunda duk malaman hadisi duk wanda ka faɗa da kansu sun san wayewa ne shi yasa ma su ce maka wannan da'ifi ne wannan sahihi ne ko saboda sanin sa da isnadin sai aka shiru imamu bukhari sai ya rubuce sai yake faɗa musu abu urwa da kuke ji da gani ai ma'amar kenan bin rashid abu al-khattab kuma qatara kenan abu hamza kuma fa anas bin malik kaga yanzu daga faɗa kai kanka sai ka ji network ya rawo go amma na bako ana bi urwa an abil khattab an abi hamza anas bin malik din makka da sanin sa abu hamza ba kowa kunya sace da ya shahara da ita amma dai a cikin mu biyanci ba fiye cewa ana bi hamza ba ko an bi cewa anas bin malik to haka Allah subhanahu wataala ya imam bukhari bai wa mai tarin yawa yana dan karami mu je da tafiya akan abin da littafin yake kan mara kaucewa da yawa mana yace shuyukhuhu na'am wa qad bada al-bukhari fi dalb al-hadith wa hifdhihi wa huwa ibn 10 sinin imam bukhari ya fara neman ilimin hadisi da haddace shi yana dan shekara goma shuyukhuhu malamansa rawa imam al-bukhari an kathir min al-mashayikh minhum ibrahim ibn hamza az-zubairi wa ibrahim bin al-munzir al-hazami wa ahmad bin hanbal wa ahmad bin abi tayyib wa abi an-nadr ibn rahawayhi ko ibn rahuya diyara halata kabar ko ra hawai وعلي بن المديني wa khalqin siwahum kathir imam al-bukhari ya bin daga wayannan يقول جعفر بن محمد القطان سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول كتبت عن ألف شيخ وأكثر ما عندي حديث إلا أذكر إسناده ice na rubuta hadisi daga shehi shehi malami daya bayan daya fa malami dubu kuma babu wani hadisi ne ke da na da ba fada maka isnadarsa ba tsakaninsa zuwa ga manzon Allah ji imam bukhari ya rubuta hadisi daga alf wa thamanina shaykhin shehi malami ɗaya bayan ɗaya mai sunan malami guda dubu da tamanin kuma kowannensu su kamar yadda ke faɗa wata ruwayar kowannensu su ahalus sunna yana cewa al'imanin ƙaunin wa an gane kare yawan inda ya tace karatu a gurinsu da yawan tafiye-tafiyen da ya ko ci zomo ya ci gudu in ji malam bawashi da baiwa da Allah ya masa na kwakwalwa da taji da ta gani shi kenan sannan gana ci ga rashin gajiya sannan abu na gaba ga dukiyar da Allah ya hore musu a gidansu da ya tafi da su akan harkar ilimin hadithi abu na gaba ya yi tafiye tafiye ma fil muqamil dhi aqlin wa adabi min rahatin fadalil awqana wa taribi safir tajid iwadan amman tufariquhu wansib فإن لذيذ العيش في النسب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب وسوق إن إمام الشافعي ما سداد ما سأل نواك إيش ما في المقام الذي عقل وذي أدب زما غري ديا تسين جكي بيكو بالن باوشي شي زما غري ديا كزما أجدان كو أكا يبيكا أنا زاكي كومي دا كومي باب جويا كو إنا إنا ما في نقام ذي عقل مبين أبي من راحة باب ونوتو أجك فدر الأوطان كبرق لا مالا كذا وانا أقولي أنا يبقى كانوا كأي كراتو كانوا أنا وأسي ما وأسي مالا دبلمن كانوا كانوا أيكي يا كانوا كوما يكن كأي بيك كانوا كرايو كانوا كأوري كانوا كأي بك أنا واسا نان كمتو أكانوا أتاشي تنزينا ثقافة تين كانونا إنا ثقافة تين بوش إن أريو ما دبا كرا ثقافة سبا كدا واي واي رفسو balantana yan kudu duk baka da wannan wayewar kifin rijiya wanda bai san ana iska ba balantana ka tsallaka nijar afirka ma kai kusa da kuma baka sani balantana tsallaka wani afirka balantana kuma sanar kwantar na duniya kana buƙatar ka ƙara wayan wani akan wayanka sai zama wayo biyu kenan ka ƙara hankalin wani akan hankalinka sai zama hankali biyu kenan ka ƙara ilimin wani akan iliminka duk sanda kake kamar yadda ke cewa ki frijiyar bai san ana iska ba saboda iya rijiyar ta kewaye shi amma da akalla da ya taɓa fita daga rijiya to da ya kewaye zai iya kewaye rijiya ko ya ga bayanta to in kana area badala kan shi yasa ga da yan cikin badala ko fitowa ba sa so su yi sai aka garin wai fitowa wajen gari kamar wani ci baya ne ka ba dan Kano sosai ba to amma duk wanda ya fito in ka ce koma wallahi ba zai koma ba wallahi ba zai koma to yana da kyau shi yasa imam eh, eh, shafi'i ki faɗa wannan waka ta sace inni ra'aytu qufal ma'i yufsiduhu ishi na garuwa in ya tsaya guri ɗaya to ɓaci zai ƙura duk sai ta faɗi sai ga ya yi gansa kuka har ma bishiyoyi sun fara mutuwa gansa in sa haɗawa ba da ya gara kuwa sai ga ya zama wal gare gare da shi saboda ruwa ne mai gudanawa ƙura ba ta zama wa in lam yajri lam ƙubi in ko ba zai guru ba zai taɓa yin daɗi ba to yana da kyau ka buɗe ƙwaƙwalwa ka ko Allah bai sa in Allah bai sa ka fita ba to buɗe ƙwaƙwalwa ka ringa bibiyar wasu ƙasashen ko alabarai ne ko ka sami curiosity ka ringa bibiya ka karanta wancan ka ji wancan ka ji wancan ka buɗe kunnen ka kaka zama ka don ku kanka a guri ɗaya Allah ka samu dace Imam Bukhari dai ji shehi ɗaya ɗaya shehi fiye da dubu ya karatu a gurinsa yanzu ka karanta ka karanta wani wani ce wai shi zai karatu a gurin wani ba zai karatu a gurin wani ba wasu ma ga ana musu rasuwa su malamin su guda ɗaya ne in ba gurin sa ba su karatu wani yanzu bin kamar ka zaba shi abinci ne ka ce kai abinci ɗaya kawai za ka ringa ci ko vitamin menene shi dole ka samu rashin sauran vitamin din da baka samu ba ko amma ka ci wancan ka ci wancan ka ci wancan shi zai jikin jikinka energy da power da kake nema da kake bukata ka samu malami ka sa ma wani malami ka cewa almashayikh fawaki malamai kamar ƴaƴan kayan marmari ne ko ne da akwai ɗanɗanon da zai baka akwai ɗanɗanon da tufah take da shi mu ba shi da shi shi malami akwai abin da zai baka tufah ba ta da shi haka zaka ta gaggara da ka tsaye da kwakwalwarka a guri dai in dai abu zai amfane ka ka juya almuhim kun ji malaman imam bukhari da tarihin sa muka sa a gaba to da mun faɗa da yawa amma kamar Allah ga yarisa yace talamizatuhu ɗalibansa an ce malamansa guda dubu da wani abu wanda ya rubuta hadisi daga gare su banda ba wanda bai ɗauka ba akwai wanda kwata-kwata ya ajiye su a gefe ba su cancanci a yi ruwaya a gurinsu saboda da'ifai ne ko dan saboda su ba su da adala ko dan ba su da amana ko dan kokolwa ba ta rikewa suna cakuɗa abubuwa wannan wanda ya rubuta nasu hadisan ne to ɗalibai kuma nawa kake tan za a samu A ha, wani ɗan kinta ta mana da Allah ɗalibai nawa ai ɗalibansa Allah kaɗai sun ɗalibansa ko muna ai ɗalibansa ne ba littafin zama karanta ba mu ma na ɗalibansa ne ko littafinsa za a karanta kaga ɗalibai Allah kaɗai ya san ya ɗalibansa tsalle wani malami da Allah yawa rayuwarsa albarka imam bukhari a lokacinsa ya kasance ana ziga gwamnan bukhara a ce yanzu ka duba ga wannan malamin inda ake taka masa baya ba a taka ma idan zai fita masu fita ko ya dawo daga tafiya a tafi kilomitoci ana jiran zuwansa ana murna ana tsalle ana komai amma kai gwamna sai da tashi kai ne kai ne talaka a kansa haka aka yi ta zazzawa gwamna daga shi sai da ta hadu su tare shi ka sami mulki ba san kishiya ba san kishiya shi wani wani bukari ba duniya yake ne ba har sa shi hamshakin dan kasuwa ne fansa ya bar masa dukiya mai tarin yawa amma sai da dukiyar na aka ringa ci da ita akwai tafiyar da ya taɓa yi sai da ya rasa kayan sawa rigar jikinsa rigar da zai saba guda ɗaya sai da ya rasa a wasu tafiya da ya guzun sai kare kafin wani guzun ya zo masa ya kasance ya yi wanki ya shanya kayan guda ɗaya ɓarawa ya ɗauki a kwana biyu baya fitowa aka ji agon wasa to an san duk zaman da zai karatu da sauransu ai zai fito sallah to lokacin sallah ba a ganshi jami'i ba akwai matsala aka ji agon wasa ya faɗa abin da ya faru shine ɗaliban ilimi aka karo karo aka sai masa riga aka mika masa kuma hamshakin attajiri ne bi ma'anar kalmar mai dukiya ne sosai mahaifinsa ya ba masa dukiya kuma ya ci gaba da juya ta Allah ya ƙara masa rahma almuhim talamidatuhu rawa anhu at-tirmidhi kana ji imamu tirmidhi na cikin dalibansa wa ibrahim bin ishaq al-harbi wa ibrahim bin ma'qil an-nasafi wa ibrahim bin musa al-jawzi wa abu na'am وقال أبو علي صالح بن محمد البغدادي كان محمد بن إسماعيل يجلس ببغداد وكنت أستملي له ويجتمع في مجلسه أكثر من عش من عشرين ألفا إيش إمام البخاري يقصد شيء كان زونا أبغداد أنا زمان إملائي ما إملائي شبتا zai ringa faɗa hadisi yana haddasa fulani an fulani ɗaliban ilimi kuma da abizi suna taratin ice to wannan majalisar nasa a wancan lokacin ba ba yanzu ba kimanin mutum dubu ashirin ne suke halarta. na majalisar imamu bukari in zai haka ake to wannan malam ya gutsuro wasu abubuwa sai manta muhimman ma da ya fara ya kamata ya fara fara imamu muslim dalibin imamu bukhari ne imamu muslim ba daga ya cewa rawal bukhari muslim din ibn al-hajjaj dalibin imamu bukhari ne kuma yana girmama shi yana cewa na shaida a duniya a yanzu babu kamar kai a gurin ilimi ka gani imamu tirmizi imamu nasa'i imamu darami muhammad bin nasar marwazi manya-manyan jigogin jigajigan malaman hadisi da suke bayan su da yawan su duk ɗaliban imamul bukhari ne kaga lalle Allah ya albarka ga rayuwar wannan malami malam ke cewa mu'allafatuhu lama balagha al-bukhari ath-thaminata 'ashar min umrihi lokacin da imamul bukhari ya kai shekara 18 a rayuwarsa bada yusannifu fi fada'il as-sahabati wa tabiin sai fara rubutu yana ɗan shekara 18 sai fara talifi wala littafi ya fara rubuta tarihin sahabbai da falalar sahabbai da tabi'ai wa qawilihim da maganganunsu fa sannafa sai ya wallafa kitabat tarih zaka ga kitabat tarih na Imam Bukhari ko yana cikin manyan manyan littafan tarihi na addinin musulunci to wannan littafin yana dan shekara 18 ya wallafa shi kama allafa kitabahu al-azim kaman da wallafa littafin sa mai girma al-jami' as-sahih ah, sahih al-bukhari da muka sani wanda ya dauki lokaci yana rubuta shi kuma duk hadisin da zai rubuta sai istikhara mai istikhara shine sallah raka'a biyu ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru la aqdir wa ta'lamu la a'lamu wa anta 'alamul ghuyub zuwa karshe ya tabbatar ya nemi zabin Allah cewa ya sa wannan hadisi a cikin sahih al-bukhari haka yake har ya kammala tarihin sahih al-bukhari da muke ganin sa sahih al-bukhari law ansafuhu lama da illa bima'i dhahab wani malami ke cewa sahihul bukhari da adalci zai masa da ba a tawadda da za ta rubuta sai tarwan zinari wai yana sai nuna maka kima sabo ya ma ba a rubutu na addini da ruwan zinari ya eh, zinari a sai da shi a zo a masallacin hidima na'am ice quwwatu hifdhihi kana al-bukhari ahfadha ulama'i asrihi yana magana kan karfin haddasa karfin da Imam Bukhari zaka sai kai ta fara kai ice imamul bukhari ya kasance mafi karfin hadda ga malaman zamanin sa kaf Barin ba ku dan wani misali guda daya imamul bukhari ya taba zuwa bagdad bagdad ita ce asimatul khilafa ya je bagdad sai malamai kasan mafi yawanci hasara tana da cikin sa'anni da tsara amma hasara tana da karfi a tsakanin malamai da malamai da 'yan kasuwa da 'yan siyasa duk wanda suke kusan metin zaka suna da hasada mai karfi a tare su kusan hasara ita ce ciwo ma da yake damun malamai za ka samu malamai mafi yawanci suna da kirki abubuwa da dama amma bangaren hasara to kaɗan ne kaɗan ne allah yake yayewa to da aka haɗu a bagada da sai ake cewa imam bukhari zai zo labari da waye kamar yadda faɗa muku ana taransa a zo ya wato sunansa ya baza duniya kowa yana jin bukari bukari bukari shikenan kawai sai aka yi plan aka samu mutum goma mutum goma nan suka hada hadisi guda dari hadisi kakar zama ce ana bi wurin ta radiyallahu na kada a ina tun daga sanadin farko daga rawil asfal ila rawil a'la tana kan rawun da yake na zamanin su su imam al zuwa rawun da yake sahabi ne shi zuwa manzon Allah hadisai guda ɗari sai a ɗauki wannan hadisin sanadinsa mai sanadinsa shine an wani an wani haddasa na fulani an fulani an fulani wanda suka rawaito shi ko jeransu sai a ba wani matanin ba mai matanin lafazin manzan Allah ɗin hadisin aka suka rinda yi ko aka ba shi goma goma mutum goma da aka zauna gurin ga malamai ga ɗaliban ilimi ga kuma mutanen gari wanda suka zo su fa'idanta shikenan sai mutum na farko bayan majalisi ya fara sai ya ce yana da tambaya ce bismillah sai ya fara kawo hadisi na farko sai imamu bukhari ya ce ban san shi ba saboda hadisin wani matani ne daban aka ɗora wani sanadi daban sai ya ce bai sani na biyu bai sani ba na uku ya faɗi gomansa ya koma gefe dai yana bai sani ba malamai fuqaha a lokacin siyo ne kilonin su ce ya gane fa ana baka tuna wala ya gane su kuma gama maganar mutane sai ce kai ashe ma da gigi ne ana ta bukari bukari ashe duk duk shirme ne haka suka yi har mutum goma kowa ya kawo goma sai ce bai sani sai da suka yi ɗarin nan duk ya ce bai san ko ɗaya ba da ya gane cewa sun gama masu yi ɗin sun kare sai ya juyo kan na farko ya ce hadisinka na farko sanadinsa shine matanin hadisi na takwas misali matanin na takwas ɗin kuma shine sanadin na eh, ne ya dace da hadisi na shida ya dinga gyara masu sai ya mai shi tsaf sai ya koma kan na biyu kan na hudu hannun goma sai da ya gyara hadisan nan guda ɗari ko wani sanadin mai shi kan matanansa to ba wai gane hadisin da hadace guda ɗarin neman abin mamakin ba a'a kuskuren da aka yi sau ɗaya kuskure ne aka karanta masa sau ɗaya kuskure guda ɗari aka karanta masa a lokacin kuma ya jero kuskuren kamar yadda yake kamar yadda aka jera kuskuren guda ɗari haka ya jero su sannan kuma ya mai da su kan daidai ka san bayar Allah ba ta karewa to shi yasa ba a so ko da yaushe a ringa raina baiwar da Allah yawa yara a ringa dan kofe su ko ka gani lokacin an ce an ce ya gyara wa dakhili yana dan karami dan shekara goma sha daya kuma dakhili ya karbi gyaran bai to amma kai yanzu in yaron kai ce zai kawo gyara ba su ga gwamnati shi baka ce manya suna magana kana kallon bakin su fitsararre a abin na a tallafe shi ba a ce yara su yi manya rashin kunya amma da abin da muke faɗa baiwa Allah tana da yawa kuma ka kare na baiwa da Allah zai iya wa ɗanka ko wani kanin ga ko yaron ga ko almajirin ga ko ɗolan ga ko ma dai wane ne ko dan gida ko a ah, ba an sha faɗa ba a cikin lokacin da tura suka zo aka fara wasu daga cikin manyan gari a nan garin a Kano yanzu a yanzu wasu wani daga cikin manyan gari an ce lokacin da aka yi shi dan dan bayi ne to lokacin da aka ɗauki ƴaƴan sarauta aka kai su aji su suna aji tura suna koya musu shi kuma yana lekawa ta taga suna aji a zaune a kan kujera wanda ake koya aka tambaya sai suka sa amsa shi na taga sai ya amsa bature ce kai zaka yau ka shigo mana kuma yanzu na cikin manyan gari ko to aka bai Allah subhanahu wataala take Imam Bukhari yana magana akan shi yasa da Ibn Hajar al-Asqalani a cikin taqrib at-tahdhib taqrib at-tahdhib littafin da ke magana akan ruwatul hadith a ce misali wani munkar hadith hadisin sa wa ana matruk wani ah, thiqa wani thiqatun thiqatun thiqa wani thabatun wani waye shine jarh wa ta'dil a ce wane na kirki ne karba hadisin sa wane ba na kirki bane wane ba shi karfin da wane waye da yazo kai imam al-bukhari yace jabalul hifzi wa imam ad-dunya fi fiqh al-hadith haka ya fada kamar ka ce wani mississippi ne shi na hadda wani katon dutse ne na hadda hadda ce gaba ɗaya wannan kuma limamin duniya gaba ɗaya a gurin fiqh al-hadith ba wai hadda bace kawai a'a ta gina ta shiga ta zauna ta yi daram Fiƙihun yana tare da shi shi ya sake cewa fiƙihun bukhari fi bi in kana so ka san imam bukhari babban hamshaki malamin fiƙihun ne to ka ɗauki sahihul bukhari duk sanda ce babun kaza to wannan kaza ɗin fiƙihun da yake ciki kenan idan yi wani babun in ba kai faqihi ba ba za ka gane me yake nufi ba wallahi an gane wannan Allah ƙara mana san irin su imamu bukhari kuma Allah ka tashi mutaran su yace wara'uhu wa zuhuduhu yana da wara'u yana da zuwa yace kana bukhari idza kana awwal lailatin min shahr ramadan imam bukhari ya kasance idan daren farko na ramadan yayi ya tajmi'u ilaihi ashabuhu sai abokansa da ɗalibansa tattara a gare shi fa yusalli bihim ya musu sallah wa ya ƙara'u fi kulli raka'atin 20 ayatan a kowace raka'a sai ya karanta aya ashirin ila an yakhtima alqur'ana sai yayi sauka alqur'ani da shi imam bukhari duk ramadan haka yake sauka alqur'ani da shi da dalibansa kowace aya raka'a ashirin aya ashirin kowace raka'a aya ashirin yake karanta gangaren shi na alqur'ani banda gangaren ne shi na hadisi kuma gangaren ne shi na alqur'ani sana'ul ulama alayhi wannan muna tafiya ne a takaice ra'uhu imam bukhari zahiri ne sosai mutum ne mai abin da yake tare shi bai dame shi ba akwai wanda ya taɓa rantar dinare dubu ashirin a gare shi a harkar kasuwanci sai ne mai cinye sai aka ce to kai ƙara gurin gwamna wani kai kai ƙara gurin gwamna gwamna zai sa yaran su karɓi maka sai ce to yanzu duniya kuna cewa ta lalace su yaran nasu sai an ba su wani abu suka ce eh mana ka dan bada wani amma duki kaza ta fito an san dan wani abin ko ya rashawa haka ne tun wancan zamanin na kan taba ice to yanzu ina je na bada wani abu shi ma wancan yaje bada wani abu suka ce to ai wanda ya fi bayarwa daman ku <laughs> ice a ah, shi ina ba za a yi wannan da shi ba ice ku kira shi abu a daidaita a kira shi wanda ake fansa dinare dubu ashirin da biyar sai zo ce zai ringa bayar dinare goma duk wata ya ce ku rabu da shi ku dafa masa a bi shi aka aka imam bukhari kai ya taba zuwa yayi oda da oda sa ta zo sai wasu suka zo suka taya da yamma suka ɗora masa riba dinara dubu biyar ita to kudi zan duba da suka je kashe gari sai wasu suka kuma zuwa suka ɗora masa riba dinara dubu goma ka ganin kin wancan sai ce na riga a zuciyata na riga na nuna cewa wancan zan sayarwa aka ce kai ribar dubu biyar sai kara akan nawa ba dubu goma kenan ce na ɗaura niyya ni bana son warwata niyya ta da Allah ya sani bai baga yawan can zai sai masa ba amma a sai ya kudurce wayannan zai sayarwa amma wannan suka zo subhanallah yanzu ina wanda zai zo a yi ciniki bayan gama cinikin ya ƙari sai ringa ai baka zo da wuri ba ai kai ka ce <laughs> ko dai hanyar da zai bari ya nuna ma kai ne baka da gaskiya ba wani ya nuna ma da ma ya faɗa maka cewa fasawa ake ko ya fasa siyar ma kasar shi mutunci ya yi ma amma sanin wai kai ne ma kai ne laifin ka ne ma ya jira ka ya jira ka baka zo ba Allah ka samu dashi na'am sana'ul ulama ya alai yaban da malamai suka yi masa malamai sun yi Imam Bukhari da yabo kala kala malaman sa karan kansu sun yi be shi yabo kala kala kuma ka san in malamin ka yabe akwai malaman sa da in yazo sai sun ga dar dar gurin yin bayani kun ji ban maganganu da faɗa akan wasu su aiko sun zo suna bayani to malamansa sun yaba masa da yawa imam bukhari ɗaya daga cikin su an yi fatawa an tambaye shi kenan sai ga imam bukhari ce ai kenan ka gore wa Allah kai mai tambaya ga Ahmad bin Hanbal da Ishaq da Malik da Allah ya koro maka su sun zo wai na hukun yana nufin wa imam bukhari a cikin malamansa da yawa suna girmama shi girmama ta kusa-kusa suna kuma kaddamar da shi ya zo yi hadisi in ya zo guri akwai ɗaya daga shi malamansa da yake ta yana haddasa na fulani na an fulani an fulan kawai sai ya hango na saurayi sai ce kai saurayi daga ina ishe daga ya ce ban da abin saurayi ka baro imam abu abdullah ka zo nan sai ya shuru sai suka ce allah ya gabarta ma shi ne imam abu abdullah ya tashi rungume ya ce marhaban da wanda nake alfahari da shi shekara da shekaru to ganin sa tun kafin ya fara gemu ya zama hamshaki malam da duniya ta cikar sa mamu tsari to sannan kuma sa'annin sama da yawa in ba wanda hasada ta ci ta cinye ba duk suna sa a sa'annin sa ɗaya daga cikin sa'annin sa ko wanda yake cewa imam al-bukhari ahfar min ahmad bin hanbal wa ishaq bin rahawayhi wa ghairihim bi 20 daraja sai ya ce wa man qala fihi shay'an fa alayhi minni alf la'ana yana shagube ga masu zaginsa masu kirkiro ƙarya su jogana masu ya ce imamu bukari ya fi ahmad bin hanbal kun sa ahmad bin hanbal an sa ahmad bin hanbal ko mai madhaba hanbaliya ba ina sun dora maka ahmad bin hanbal akan mizani bane ba da imamu bukhari ana ina faɗa maka maganar da wancan yake faɗa ko ni rawaya kawai nake ba auna su nake ba yanzu ice ya fi shi ya fi ishaq bin rahuya ishaq bin rahuya shi ma wani tinjin ma tinjimi ka ta fara malami ne dan tabaka sa ahmad bin hanbal ne ice to kuma duk wanda ya faɗi wata bakar magana akan imam bukhari Allah ya la'ance shi so dubu ha gobe ko masu zagin imam bukhari makiya sunna manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda shine littafin da yake mafi inganci a addinin musulunci idan ka rushe shi kamar ka rushe sunonin manzala ne gaba ɗaya ko kaga rushe imamu bukhari ai ka ce imam bukhari duk ƙarya ne ka rushe shi to musulmi kun zai zama gaskiya tunda bukhari ya fi inganci akan musulmi ko to duk sa manzo Allah ka rushe suke ne shi sa indirectly suke wannan su in ka jana suka imamu bukhari to mutadi'i ne maki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almuhim um, yace qala abu sahl ash-shafi'i دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت علماءها فلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم يتشي أبو سهل الشافعي يتشوانا shiga بصر sham da hijaz da kufa na ga malaman duk wa'annan kasashe na addinin musulunci wanda sune kasashen addinin musulunci da ake ji da su yace to lokacin da magana ta zo kan magana Imam al sai suka ce wannan duk ya fi mu falala kuma suka fifita shi a kan karan kansu kasa it's not easy ko mutum ya ce wane ya fi ni to amma kuma sun na gaba ka ai ba wahala in kana so a duniya abin da ya fi maka daɗi in ga wanda ya fi ka kai ya fi kanto saboda hasada ba ta canja ikon Allah abin da yake na falala ka tabbatar da shi kawai shine ka zama adali walau ala anfusikum ko abu na gaskiya aw walidaini wal aqrabin Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko makiyinka ne in ya cancanci abu ka ce wani kan a ka kaza ya cancanci wani abu ka wuce ka zauna lafiya kenan me zai faru idan ka ce ƙarya ne mutane za su gane kawai ah za su kasa gane ƙarya kake ne a mutane ba su gane kasa gane ƙarya kake so tari wani lokacin mai hasada abin da yake kasa ganewa kenan za ka zo ka soki wani akan abin da ba shi da shi ba wuce cewa makin ko koro ka fada sai ce ka ta yadda kaga shi haka zai faɗa ma mutane haka za su gane ai sai su gane cewa a ah, wani lalle ciwon hasada ya kama shi ya rufe masa ido ko abin da su ce kenan kaga kenan ka zagi kanka kenan to shi sake sun abu yanda yake na adalci faɗe shi ko da makin ka ne haka Allah ya ce ma i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah ka samu dashi irtiradul bukhari na'am وقال عبد الله بن احمد بن حنبل عبد الله بن احمد بن حنبل يقول سمعت ابي يقول نجم بها شوا انتهى الحفظ الى اربعه من اهل خراسان yace hadda ta tsaya ta tike a gurin mutum hudu daga cikin mutanen Khurasan Abu Zur'at al-Razi wa Muhammad ibn Isma'il al wa Abdullah bin bin Abdurrahman al-Samarqandi wa Hasan ibn Shuja' al-Balkhi wannan manyan manyan amma Imam Bukhari duk gaba na اجتهاد البخاري وفقهه قال الدارمي إني قد رأيت العلماء ما يكن في الاجتهاد داجي وصل جاجر جاي وصل كما فقه وصل فهمت سد الدين المسلمين قال الدارمي إني قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا علما اس إمام الدارمي كو أكو سنة الدارمي wasu ma ما cikin malamai suna الدارمي اشكين kutubu sita sai su cire ibn majah yana cikin kutubu sita to shi imamu darimi yake cewa yace naga malamai a makka da madina da yankin larabawa da sham in ce sham a yanzu gana kiran siriya kenan amma abin ya girma siriya di yankin nan yace da iraq فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل yace ban ga wanda ya fi tattara hadisi ba fiye da Muhammad bin Ismail ce huwa shi Muhammad bin Ismail a a'lamuna darami kaga babban malam hadisi ne ko yake so shi a a'lamuna wa afqahuna ya fi mu ilimi kuma ya fi mu ganewa wa aktharuna ilman ya fi mu tara ilimi wafatuhu rasuwarsa ka san dole ilimin na Imam Bukhari da san da ake masa da kaunar da ake masa haka aka ranga korarsa daga nan zuwa can a ƙarshen rayuwarsa shi wancan ahmad al-zuhari khalid bin ahmad al-zuhari shine gwamnan khurasan a lokacin kamar yadda faɗa muku sun fara samun takun saka ana cewa yanzu ai sarki biyu ne ma a garin ba yake ai amma fika ma sarauta inda zai faɗa a kai ba za ka faɗa a ji ba zuga kala kala to sai wata ran dai sai ya cewa ya tura imam bukhari da wasiƙa cewa ka ɗauko littafin ka a tarih da kuma eh, jami'u sahih sahihul bukhari kenan ka zo ka koya mun ni da yayana sai imam bukhari yace ku je ku fara masa shi ba zai wulakanta ilimi saboda wani ba yace ilimi zuwa masa ake in so yake yi ya ga yana da bukata <clears throat> ita so da shi da nasa tunda ana da majalisi a masallaci ya zo ya ko kuma ya zo gidansa ya same shi shikenan ice idan kuma ya ga haka ba zai yi ba to ya hana shi koyarwa tunda ne mai sarauta shi ne mai mulki kaga yana da hujja a gurin Allah subhanahu wata'ala tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man su'ila an ilmin fa khatamahu uljima bil jami min nar don na ga tambaye shi game da ilimi ya koye shi za a masa linzami da linzamin wutar jahannama shi ba zai koye ba amma shi yana shi kenan ya sai yana da hujja a gurin Allah subhanahu wata'ala cewa Khalid bin Ahmad al-Dhuhari yana shi koyarwa to haka shi sai matsarkashe da zai yi hada karyace-karyace hada mutane da sa su a cikin majalisun imam bukhari suka na tare da hargowa da shuke burusu da cewa imam bukhari ya zama yana zagin mutane yana yin giba me giba idan an tambaye shi game da wani kasan yin giba ka faɗi wani aibu na wani bawan allah haramun mu. amma idan akwai dalili na shari'a akwai da zai zama ma wajibi ne kamar ya wajibi yanzu kawai musulun misali yana da cutar hiv kan ka zuwa kana hada cikin mutane da cutar hiv haramun ne kai masa riba kuma ka ci naman sa ayyubu a dukkan an yako la'am akhi mai tamfakari fakari to mu dole za ta shafe ka na'am duk wannan ah, wailun din da wa'idi narko da manzala ke faɗa ya tabbata kan me yi da mutane zai mai shafe ka to amma kaddara sai je neman aure ya ɓoye musu to yana da cutar hiv kai kuma ka san wani yana da cutar shi aibi din to ga wani lokacin ya zama wajibi ka je ka bayyana an gane me nake so ce ko saboda me akwai wata babbar barna da hakan zai haifar za a jefa yar mutane a cikin wani garari to haka yanzu a wannan lokacin addinin musulunci ya zama wajibi ka je ka fara to haka wannan illar da na kwatanta mana a wannan misalin ba ta kai illar a karɓi hadisin manzan Allah a gurin makarci wanda zai ƙirƙiro ƙarya ce manzan Allah ya ce ba ta kai haka illar ba illar wato munin abin bai kai haka ba saboda can saving ɗin rayuwar mutum ɗaya aka yi wannan kuma rayuwar mutane da yawa ce ta iya faɗa cikin garin an ce manzan Allah ce mutane da yawa ne za su karɓa ma ta kuma rasulu ba ku ko kuma idan abin ba daga annabta ya fito ba zai iya zama kuskure ne kamar kamar da zaka jana cewa a zuwa a rawaito hadisi wani kawai ya zo na sai da jan ya kasa ya kasa ya ga kisiya kawai sai kikiro hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce duk wanda ya sayi wannan abin nasa manzan Allah ce na magance kowace irin cuta kage me za a yi sai za a yi ta yi wani kuma Ike cewa ya kawo ya dafa ya gaishi mutane walima kawai je ya karanta manzo Allah layar duhun baya mai da turare addu'un turare addu'un kuma kitse daga wani hadisi yana nan tabbatacce ne layar duhun an ba manzo ke ta turare baya mai yawa kawai sai zo ya dafa kitse sai ya zo ya mi goma in ka ce a'a ce kanar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarudduhuna kaga ya zaka ci manzon Allah baya mai da kana so baka so sai karba ka cutar da kanka kaga wani bakari yake ba fahimta yayi hadisi ba a daidai ba amma kaga yana cutar da mutane an gane habbatu sauda shifa'un min kulli da habbatu sauda kaka mata hadin da ya kamata tana warke da yawan cuta sai wani ya karanta hayyatu sauda ya kare yawon dugo daya kaga hayyatu sauda mai kenan bakar macijiya shi fawon min kul da yana ciwon ido da ya sai aka samu bakar macijiya aka mata abin da zai mata aka daka har ta zama bayan an yanka aka zo aka hada aka sa ta bushe aka zo aka daka aka zo aka kwalli da ya zo ya ramba daya makanci sana aka gano cewa tun da kaga ciwon ido yake ya dole zai garara garara yana ganin <laughs> yana ganin ɗaya biyu kenan me kuma ga habba sai ga hayya to ga duk wannan matsaloli ne suke janyowa a kanta hadisin manzo Allah ba daidai ba to balanta ma kuma kirkiri ƙarya ce manzo Allah ne fa kaga za a iya ɗaukar haƙƙin wani abawa wani kenan za a iya faɗa cikin garari kala kala to shi isa to shi imamul bukhari kuma yana cikin masu tsafta a gurin jar'uwar ta'adil a cikin malamai an tambaye shi game da wani makareci ne ya sani sai ce laisa bi shay wato ba kowa bane ba wannan ilimin hadisi to su malama hadisi sun san me suke nufi alhalin a lokacin akwai masu cewa Dajjal min ad-dajaji da wannan dujali a gurin ƙarya amma shi bayan wannan ko ce tarakuhu ko ce hadithu wahid haka dai kalmomi masu tsafta wani babu zagi a ciki wai sai aka zo ka ce wai littafin da yawa na tarihi wai duk zagi ne a ciki dai da mutane gulmashi aka ringa yadawa cikin gari a duk zage zage duk ya zage manyan mutane gulma yake a zuwa ce ya zuwa aka soke shi akan aqidar sa aka soke shi akan karanta wasu aka yi masa abubuwa aka hana shi koyarwa in ya zo yana cikin darasin sa inda ake zauna a nutsuwa ranga saura sai a tayar da toki burutsu har ya zama an kusa a fara fada abin ya dame shi to dama ka ake so a samar sai a ce yana kawo tashin hankali aka tana yana kawo tashin hankali an samu wata damar da za a tsaida sai aka ce ma an kore shi shikenan shi khalid bin ahmad zuhari sai ya rubuta cewa tun yana ta yadda hankali ya bar bukhara ba ta fita kasarsa da aka yabe shi haka yana ji yana gani ya duk aka dasa masa makiya suka yi masa yawa aka yi je gurin wani dan uwan sai ya sauka kwanaki haka wani daga cikin ɗaliban sai ce ya je na sallah yana roƙon Allah ya ce ya Allah duniya gaba ɗaya ta mun masu duniya ta matsayi duk da faɗin ta ya Allah ya Allah ina so ka dawo da ni zuwa gare ka ce bai kwanaki fa sai ya rasu Allah ya gafarta masa to shine ke ce ma wafatuhu tufiya imam al-bukhari lailatul eid al-fitr sanata daga a shekar um, uh, a watan uh, sallah karama aka haife shi ko a kuma watan ya rasu ya ce sanata 256 hijriya wa huwa banu 62 aman yana ɗan shekara 60 biyu kamar wa kenan kamar zala sallallahu alaihi wasallam ko kuma kamar wa kamar abubakar da kyau manyan mutane da yawa na addinin musulunci sun rasu a wannan shekaru wa qad sanafa al-imam ibn hajar al-asqalani kitab al-alf al-mufrad بقولي وقد وصف عفوا وقد وصف الإمام ابن حجر العسقلاني كتاب الأدب المفرد بقوله إمام ابن حجر العسقلاني شمون تنجمة تنجمين كتافر مالميني gagarin malamin da yau sahihul bukhari sharhi wanda har yanzu ba sharhin da ya gaishe aka cewa al-hafiz ibn rajab al-hanbali kai wa sahihul bukhari sharhi mana yace la hijrata ba'da al-fath an gane kaga hadisi yana magana kan wancan shi kuma kawo eh yana nufin sahihul bukhari an gama masa sharhi tunda yayin fathul bari to shine yake cewa al-adab al-mufrad yashtamilu ala ahaditha za'ida amma fi sahih al-bukhari littafin da zamu karanta na adabul mufrad ya kunshi wasu hadisan da suka ƙari ne akan sahih al-bukhari wato suna nan amma babu su a cikin sahih al-bukhari wa fi qalil min al-athar al-mawqufati a cikin kuma akwai wasu athar maganganu na sahabbai da tabi'ai ne al-athar mawqufa an ce mawqufa wato wanda suka tsaya akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وما أضيف للنبي المرفوع وما وما لصاحب وما للتابع هو المقطوع نشي نعم، موقوف ما أضيف إلى النبي آه إلى إلى الصحابي مرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدسي ما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أها مقطوع ما أضيف إلى التابعي شيني كذا كان القدسي مرفوع موقوف maqdur wa ma lisabihin huwa wa ma litabi'in to shi ce akwai athar mawqufa wa huwa fa'idati yana da yawan fa'ida shi wannan littafin da zamu shiga kenan wa qad laqiya al-kitabu qabulan 'inda ahli al-hadith kuma wannan littafin adab mufrad ya samu karbuwa sosai a gurin malaman hadisi al-adab mufrad littafi ne da ya ƙunshi halaye na manzo Allah da kuma yadda manzo Allah ya nusar da al'ummarsa su kasance wato ko dai yanda shi kalan kansa sallallahu alaihi wasallam yake rayuwarsa ɗabi'unsa kamar yadda ka shi kuma ɗabi'unsa da halayensa ta tarjama ta ci alqur'ani mai girma eh an tambayi matarsa sai da tana Aisha radiyallahu anha game da shi da halayensa ta ce kana khuluquhu alqur'an ɗabi'unsa alqur'ani ne wato manzon Allah alqur'ani ne a aikace sallallahu alaihi wasallam sai kuma nusarwarsa faɗakarwarsa kuma Allah ce ma da kuma rasulu wa khudhu ma nahakum anhu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kaga fadar sa Allah ya ce ku karba shi kuma Allah ya ce ku koye shi la laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun to daga wannan kuma sai maganganun manya manyan sahabbai da tabi'i goma za a ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid akan sahabbai kenan sai kuma yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum kaga duk wa'annan babu abin banyarwa a cikin su ne magabata na kwarai kuma dama mutum yana so ya zama ya rayu rayuwa mai kyau a addinin musulunci irin na manzan Allah to sai ya rikunkume littafin Allah da sunan manzan Allah akan fahimtar manyan magabata an gane kenan sai eh, al'adabul mufrad abin da ke cikin sa ko ayin alqur'ani ko magana manzan Allah sallallahu alaihi ko aikin ko kuma magana sahabbai ko tabi'ai ko aikinsu. in ka auna da wannan hadisan da ayoyin da muka kawo dukkaninsu kuma ababen rikewa ne ko ka rike littafin Allah da sunan manzo Allah da fahimtar wa'annan magabatan sahabbai da tabi'ai khairul quruni qarni thumma alladhina yuruna thumma alladhina yuruna to mashashki littafi babun karfe ne no ake abun nan mashiga ko ba matsala sai kuma na tayamin ka san kawai ne da a ka faɗa min lokacin tashi kawai ga ba sai na ringa tambaye ku ba awa ɗaya da me za a ringa karatun misali awa ɗaya da minti goma yana gaya ko yanzu mun yi awa ɗaya da minti goma khair khair babun qawluhu ta'ala wa wasaina al-insana husna babin da ke bayanin akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala hakika mun yi wa ɗan adam wasiya umarni na musamman mai mahimmanci game da iyayensa abin da ya shiga tsakanin su kyautatawa ce kawai a kansa za a fara a ga ladabi za a fara ko za a fara da mafi girman ladabi shine ladabi tare da iyaye bayan haƙin Allah ba haƙin da ya fi na iyaye in ka ji wani yana waƙa yana cewa wani daban duk matsayinsa duk kimansa da ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba manyan magabata ba yana shawai ya wasu ya fi ubansa to rabu da shi kawai shi Allah ce wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'an yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bi wa insana guda uku bi walidayhi husna bi walidayhi hamalatu bi walidayhi ihsana da akwai wanda Allah ya faɗa a cikin wanda ba wannan ba kuma za mu karanta da sai da yawa kaji da ka ka dubu wani duk kimar sa ce ya fi uwarka ko ya fi mahaifinka ko ya fi mahaifiyarka baya da cikin magabata wannan kake tare da shi kai masa fatan alheri mana Allah ya sa ma yadda kake zaton haka ne ko tsakanin mutum ba ka tsarkake mutum ɗari bisa ɗari a gurin Allah tunda ba maza Allah ne ya ba shi wani ya ce yana cikin tun bacci ne biljanna ko kuma wani eh, an ji takunsa aljanna ba bilal ne shi ko babu wannan alkansa yadda yake bawa kake bawa kana da zaton alkhairi tare da shi sai ka ce kana ba za ka yi bishi ɗari bisa ɗari za ka ce kana zaton sa da kaza da kaza kuma ka ce ba za ka tsarkake shi ga Allah ba Allah ne mai masa hisabi kana zaton haka haka yi kamata ka ce to balantana kuma ka ɗauko shi ka zo ka ce wai ya fi mahaifinka ya fi mahaifinka da Allah ya faɗi wannan ayoyin da yawa manzan Allah ya ta bayani a kai kuma ka bibita wani akan su wannan kuskure ne akan wannan zamu tashi insha Allah sati mai zuwa abin da muka faɗa daidai Allah ka bamu lada kuskuren Allah ka yafe mana kuma Allah ka sa mu fara karatun asa kuma Allah ka sa abin da zamu karanta ya zama hujja akan a hujja a gare mu ba hujja akan mu ba kuma Allah ka bamu dama kwaikwaya da aiwatarwa da aikatawa da gunsa da kuma yadawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta assalamu alaikum wa alaikum assalam a da ba shi ga karatu sosai ba amma hmm. alhamdulillah kuma akwai abin nusarwa ga mutane don a ah, ina so in sami wani abu ne saboda akwai wasu wanda suke bin kamar eh, siga ta ainihin bijirewa hadisi na ba ingantacce ba hmm. alhamdulillah babu na farko akan ladabi kuma hmm. da ƙarshen musulmi akwai wani ladabi da ya kamata mutum ya yi wajen bijirewa hadisi da ba ingantacce ba a sigance misali domin za ka ce kawai straight wasu ce hadisi nan karya ne wanda yake eh, mu kamar musulmai mun ɗauka shi kuma sai aka ce an zanga da hadisi kuma ya kawo karfin kariya a cikin sai ji kamar abin da nauyi da yawa ce wannan tambayar da kai tana da matuƙar muhimmanci ya ce wasu suna bijirar hadisin da ba ingantacce ba abin da yake akwai shine hadisi akwai na ƙaryar me hadisin ƙarya duk abin da aka jingina manzan Allah a gurin malaman hadisi ana kiransa hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba an gane ya tabbata ko bai tabbata shi yasa kaji an ce hadisin qarir to an jingina masa in ya tabbata sai a ce hadisi sahihi mafi karfin inganci idan kuma ƙarya ne an tabbata ƙaryan ne wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u ala annabi fa dhalika ba da zan ba wani bawan Allah kawai ya tura ɗansa makaranta a koya masa karatu sai aka zane dan ya dawo gida sai ce waye da kike ce malam ice mu je ran sa fusace da yaje suka yi sa'an sa da malamin sai rasa me zai ce malamin ko ya fishi baki ne ko ya sai shiru sai ya kirkiro hadisi kawai ba take ya me zai ce ice manzo Allah ya ce masu koyar da yanku sune shirarukum muallimu su biyanukum shirarukum eh da masu koyar da malaman islamiya sune fi sharrin mutane a duniya ai wannan ya fusata shi akai to kaga wannan zaka ce hadisin ƙarya ne wani zai rawaita shi a matsayin hadisi suka cewa wannan hadisin ƙarya bai tabbata zuwa ga manzon Allah ba ko manzon Allah da kansa yace man haddatha anni hadithan yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhabin duk wanda ya rawaito hadisi daga gare ni an san ƙarya ne bai bayyana ƙarya bane to yana cikin ɗaya daga cikin kaga dole za a samu mataci kenan a ringa tacewa shi yasa ga wasu suna cauki burutsu ilimin hadisi ilimin misala ilimi ne sosai fa malamai zama suke su furfure akai mal bukhari yanzu muke faɗa shu'ba ibn al-hajjaj wata kila gobe sha'alawa Allah tunda za mu tarar da shi a risin barko idan wani wa manzo Allah ya ta mu shirki yana wallahi sai an sai ya kai shi ƙara wallahi ai ta ba shi hakuri ya faɗo ka sani ko ka sani ba ka faɗa hadisin da ba daidai bane sai ya ta maka ai ta ba shi hakuri da kira ke shawo kansa shu'ba ibn al-hajjaj to idan ka faɗa hadisin da ya tabbatar ga manzan Allah ba ya kashe cikin san makarata ɗin kenan to wannan malaman furfura sukan gaya kan hadisi mun fara imamu bukhari rayuwa yake da shi ga abokansa ga sa'aninsa sama bayan rayuwa da su rayuwa yake da ruwatul hadith masu ruwaito hadisi kamar yadda ka san ƴan gidan ku ake sanin masu ruwaya hadisi wannan shine saboda wai a tace a ware kwaya da tsakuwa an gane to shi ga akwai hamma akwai addu'afa akwai al-ali al-masnu'a fi ahadith al-mawdu'a littafin imam suyudi littafin da su kutum da guda kai shi sunansa lu'ulu'u abin sana'antawa a cikin hadisan ƙarya in ka je ka duba shi gaba ɗaya hadisan ƙarya ne me yasa ake koyar da kai shi saboda duk inda ga wannan hadisin ka san ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba kashful khafa wa mazirul ilbas fi mashtahara min al ahadith ala alsinati nas litafai da yawa malaman hadisi suka yi kamar da san an yi sahihu sahihi tsantsa haka kuma aka zo aka yi hadisan ƙarya matsantsa duka karanta ka gane su sun shahara sosai da yawa hadisan gada sun shahara kuma suna illa da yawa wataƙila insha Allah za mu ta gamawa da su na ga an ce hadisi sahihi ne ko hadisi wai a ah, wannan mataci ne ilimi ne su kutum da guda ake ina ma Allah ya baiwa ga wannan masallaci mai albarka wata ran a gayyaci wani daga cikin ɗaliban ilimi ko ma malamai yanzu ya sa ilmin misalar hadith wataƙila za a iya samun wayewa sosai a gane me ake so a ciko? kasan ka yanzu kamar likitocin suka zo suna bayani ni iri na ai ba dole bane ba duk kalmomin da suka faɗa an gane ko to haka shi ma ilimi ne suka tun da guda ake yi har professor ake samu a ciki ka gani to kila kalma ɗaya biyu ta cin minti ɗaya biyu ai ba za ta isa ba ko to amma dai insha Allah daidai gwargwado daidai inda zamu gane mu a matsayin mu na ɗaliban ilimi in mun zo inda ya kamata a bayani za a yi bayani daidai gurguru da yanda muka so kawai zamu ringa bayanin al'adab din ne ba sai mun duba riwayoyi da tafasin na riwaya ba saboda nan zai ja mu abinda muke so mu fana gyara da sai ta ɗabi'unmu sai zama mun yi nesa da shi mun ci za mu koma eh, mislahat na ilimin hadisi amma kaddarin kada hamdai insha Allah ma la yadro kullu la yadro kullu abu na biyu shine me ni a tsari na in muna karatu na bi so a rubuto min tambaya a bana ba ta in tafi da ita gida in je in karanta a tsanake in mun zo sati mai zuwa kafin a fara sai in na ga akwai wata cancantan tsokaci a kai ko kuma an bahasi ne zai kuma ajiye karatun su da guda a yi bayani akan ta akan samu tambaya haka a ajiye karatun rana a yi bayani akan saboda yadda ta cancanci a bata lokaci haka haka ake to amma ne tambaya ɗaya biyu haka kamar yadda malamin yayi da baki ba matsala insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh